Allah muna rukunka ka karfafa mu ka tabbatar da mu kan aqidan sunna ubangiji Allah muna rukunka rayuwar mu ahli sunna Allah muna rukunka inda ka kashe mu Allah ka kashe mu akan tafarkin nan na ahli sunnati wal jama'a bayan da babu shakka muna sake jaddada godiya mai yawan gaske ga ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damansa ya sake kaddara saduwar mu a cikin ga rana mai albarka cikin lokaci mai albarka kuma cikin wata mai albarka watan ramadan ramadan na da kwana ɗaya daya takwas hijiran manzon allah na da shekara 1444 1444 miladiyar annabi isa 2023 muna cikin wata na march yana da kwana daidai talatin ga mu masallacinmu na ahlus sunna wal jama'a jami'ut taqwa karkashin makarantarmu na darul hadith don gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani abu na farko muna roƙon Allah cikakken ikhlasi Allah ka ba mu ikhlasi sa'an na abu na biyu muna roƙon Allah ya tabbatar da mu a bisa sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan labayan babu shakka mu yi karatu jiya har cikin suratu hud har ila yau muna tare da suran nan tamu suratu hud mu yi karatu har muka kai aya ta 35 aya number 33 inda suka ce am yaqulu naftara ana tuhumar manzo Allah da cewa shiya shiya kaga alqur'ani sai Allah ya ce to ka gaya musu in fa alayya ijrami imma muqaddara kuma ba haka bane tasliman jadaliyan amma ba haka bane in tuhun to in nayi wannan ma fa alayya ijrami laifi ne kuma laifin kaina zai komo kuma ni da ku wanda zai fi shan azaba gobe kiyama shine ni domin wa man iftara ala ko ulaika yu'raduna ala rabbihim naga kuma Allah ce wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiban uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay wa man qala سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت الله يقول cikin azalimai da ya kai كي وقع ne wa wanda yake iftara alallahi Allah ya kaga wa Allah karya ko ko yace uhiya ilayya an mini wahayi alhalin ba masa wahayi ba kaga na magana annabi nu ya shiga ko kuma magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya ce wanda ya ce an min wahayi ni Allah ban masa wahayi ba kiyama na fi masa azaba da kowa da wanda kuma ke cewa sakunzilu mithla ma anzala ni ma na iya saukar in shar'anta in ba ku irin abin da Allah ke saukarwa Allah ce kuna neman azzalimai gobe kiyama to ba irinsu tun duniya ha gobe kiyama muna gani wanda suke ma Allah shishigi misali kullum muna ba ku mu dai wanda muka sani shi muke misali da shi salatul fati ana cewa yana daidai da saukan qur'ani nawa sau dubu shida sannan kuma akwai inda aka ce an yi mafarki akwai inda yake ce an ga manzo Allah kiri da muzu akwai inda aka ce allo ne ya sauko daga sama to wanga duka iftara ala Allah kaziban ko kuma aw qala uhiya ilayya wa lam yu'a ilayhi shay shi Muhammadu bakari da ko kuma Muhammad eh, Tijani wanda suka ce an musu wahayi ko an ba su ba ba su ba Allah ya ce kuna neman azzalimai makaryata ba wanda ya kai su da wanda suke cewa sa unzilu mithla ma anzalallah mu ma za mu iya saukar da irin abin da ubangiji Allah ke saukarwa to shine yace in iftaraituhu inna kago in shi sa ka kawo in harafi ne da ke tabbatar da shakka sosai shi sa wannan ke nuna cewa lalle ba annabin ba ya tabbatar musu kamar lalle ya kago ba yana so ya gaya musu ne wanda zai wanga aikin ga sakayensa sai kuma ya ce fa'alayya ijrami wa ana bari'un in iftaraitu fa ijrami wa ana bari'un mimma tujrimun sa'annan ku kuma duk abinda kuka aikata na miyagun aiki abinda kuka aikata na mummuna aiki na barranta Allah ba zai kama ni da naku ba muna roƙon ubangiji Allah ya kare mu baki daya shirka bayin Allah yi ma Allah shishigi wallahi ba laifi da ke girma ya kai wannan laifin kullum muna gaya muna wanda ya kai gaban Allah mushriki ya kare nashi wanda ya mutu kafiri ya kare nashi wanda ya kai gaban Allah mushriki ya kare nashi shi yasa ake gwagwarmaya nan duniya mu kare lafiya gaban mu kai gaban Allah to bayan Allah ana cikin haka sai dama mun ce muku jumlatul i'tiradiyya jumla i'tiradiyya ita ce za a kawo maganar da bai da alaka da maganar da ake ciki yanda za a shawo hankalinka don ana ba da kissan annabi nuhu ne shi am yakuluna fitara ya shigo ciki to kaga daga nan kake gane cewa ai akwai sauran kissa domin akwai abin da ke baya da Allah ya shigo da batun manzo Allah ba an ga batun annabi Nuhu bane don abin da ke baya ya fi wanda ya wuce bayanin annabi wanda zai biyo baya maganganu masu nauyi da suke da girma gwagwarmayan dawon to za ku ji ma ya fi wanda ya wuce ce sa yau za mu ji sauran karatuttuka da ke baya bayan da Allah ce am yaquluna iftara ja mu je malam Umar barakallahu fik أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا نعم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون بارك الله فيك يا عمر أنا موسى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 sai muka yi ma nuhu wahayi wani magana ke cikin wahayi annahu lan yu'mina min qaumi annabi nuhu bude kunni ka ji al'umman kan gaba daya wanda suka sauran ga ba wanda zai imani lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal lan korewa ne lan yu'mina min qaumik wanda kake musu wa'azin nan ba wanda zai imani hatta shi kiyama ni Allah na kaddara lan yu'mina min qaumik illa man qad aman sai wanda suka riga suka yi imani su sun ga an wato wanda da kaddara za su yi imani an gama maluma suka ce wanda da annabi nuhu ya kirga wanda suke bayan shi akwai malumin tafsiri suka ce goma ne kawai shi Allah ya ce mai kaga goman ga ya kare sauran ga duka jahannama akwai tafsirin da ya ce ishirin akwai wanda ya ce ma uku wanda ya yi kokari sosai ya kai percentage ko ya kai population sama ya ce su daidai tamanin ne to amma abin tambaya na gashi ne me ya faru har Allah ya ce ma annabi nuhu ba wanda zai imani ku annabi nuhu ya tabbatar imamu dhahak ya rawaito agun abdullahi ibn abbas ya ce anna qauma nuhin alaihi salam kanu yadribunahu kanu yadribuna nuhan hatta yasquta hatta yasquta annabi nuhu na zuwa wa'azi ya sha duka ya sha duka ya sha duka har ya fadi kifi kai duba ana iya a mai karen duka an tabbatar ya mutu a kan shi gida a ji a ajiye shi su komo su ce to ya mutu ya saura wurin gari ya waye shaga ya zo inna alhamdulillah ba dukan wasa ba ba an da fa ya sha duka ya sha duka a je a jefa shi gari na wayewa sai ya dawo wata ranar maluman tafsiri na bamu labari suka ce ya jira wata rana yana zaune in yayi wa'azi yayi wa'azi dama mun ce yayi da rana yayi da yamma yayi a bayyane yayi asirce yayi daya daya yayi jama'a jama'a ba wani dabaran da ake wa'azi da shi annabi nuhu bai yi ba shine captain captains masu wa'azi yarin jayi kowa to bai Allah wata rana annabi nuhu yana nan malam shega wani soho zuwa da dan shi sohon ya gaji bai iya tafiya yana ma wato kishin gida ne ko yana rataye ne akan kafadar ɗan shi har suka kai wurin annabi nuhu da kaiwa annabi nuhu na kallon su suma suna kallon shi she tsohon ya ce ya bunayya ya kai ɗana. la yaghurrannaka na ka shaykh al-majnun ka ga wanga tsohon ga da ya yi kamar mai da'awan nan lokaci na ya kai kaka bar ya yaudare ka da maganganunsa da kalamansa da duk abin da yake ciki ni da babana da kakana duka ba mu bi shi ba kai ma wasici ne kaka bi shi sai yaron don ya gaya ma baban baban ya fahimci kamar lalle wasicin ya shiga ka san an maka magana kana iya kana bin anya ka tabbatar ko magana ka iya kana son ka aika sakon da ke nuna ka ji magana Shi shikenan sai yaron ya ce ya abati ya kai mahaifina ya kai babana ni min al'asa da baban yake zuwa hannu guda na kan kafada yaro sannan kuma yana rike da sanda kun san mafiya tsofaffi ba suka girma suke tafiya ga sanda wani lokaci ya ta tafiya da sanda wani bai iyawa da sandan kuro sanda ya kuma kama yaro she yaron ya ce baba zauna she baban ya zauna ya ce ya abati ya kai babana an kindi min al'asa ba ni sanda me za ka da she baba kai ne ba ni da baban ya mika mai sandan ya taka sannu a hankali da ya kai gaban annabi nuhu ya rabka masa ya rabka masa ya shirga masa sanda ya fasa da annabi nuhu sa ya ce to baba na yi wanga ne don ka gane cewa ni da lami misasa annabi nuhu bai kuma ba wazi ma yake ba yana wazi ba ne balantana masu uslubi su ce ai ba aika sakon da kyau ba shi ya da hankalin su haraka aka mai sanda wannan lokacin ba yana wazi ba ne shi ya karbi sanda ya shefa ya yi ma annabi nuhu wanga al'amarin baki daya to annabi nuhu na nan malam ya shiga cikin bakin ciki da damuwa abin da ya kara bashi damuwa sosai ne domin kana abu she abin kamar ba samun natija sosai sai kana ganin kamar ci ba yana zuwa cikin al'amarin jama'an da suke imani ba sa yawa abin da ya kara damun annabi nuhu ne matan shi kafira ce ita ma illanta ma kan annabi ya fi nasu duka bai san kan yaron shi ba yaron na yi kaman ya yi imani kaman bai imani ba amma babu shakka yaron kafirci ke cikin zuciyarsa gida ga kafirai biyu mata kafira yaro kafiri manyan gari duka kafirai wani dan wani jikan wani kafiri wanga kafirai kafirai in annabi nuhu ya juya mutane goma kurke ba shi population garin na duka kuma zan gaya muku wani zamanin annabi nuhu duniyan nan gaba da su annabi nuhu su ne duniyan banda su ba kowa ya kare annabi nuhu ya yi da'awa ya yi da'awa in ya ga ku ba ku ji shi ce to bari yi hakuri ko ji ko kar in an ce kar bi ma'ana kowane 100 years ya samu mai kar kar ma'ana century kenan after each and every hundred years we get a century bayan shekara dari shan samu nawa century i think ko kuma a shan ce bayan kowar shekara goma ake samu me decade ke ko amma century after hundred years to annabi nuhu in yayi wa'azin nan in bai in yayi hundred years ga su ji ba she ce bari ya jira after hundred years wanda da su zo she she sa yayi ma kakanni shi wa'azi yayi masararrakin babanninsa wa'azi ya yi ma wanda suka yi sa'a da su dai wa'azi ya yi ma yaransa wa'azi ya yi ma jikoki wa'azi har ya kai kanta taɓa kuɗi ke sa in yayi yayi bai ba shi jira in ya jira shi ya move yanzu zai move nan zai move zuwa ga sabon yara wato ya ga yara youth sun fara tashi sun fara tashi shi fara bin su to cikin ire-iren wannan yaran kenan daya ya zo da mahaifinsa ya karbi sandan ya shirga manabi ba da Allah yanzu akwai natija wanda suka zo sabon kenan shi sa ana iya wa'en bayan kafircinsu da wato nutansu cikin shirka shefi da 'yan farko annabi nuhu na zaune ran shi ya bata sai Allah ya masa wahayi wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana annabi nuhu na cewa wanga kuma da nike ganin alama kamar za su yi imani baban shi bai rabka min sanda ba kafirci ne kuro shi na shi kafirci ne da kwarar kamun sanda shi Allah ce nuba ka sani ba ne. ai mun riga mu yi wahayi lan yu'mina min qaumik wanga da kake ganin na ba sa imani yaran da za su haifi ma kafirai ne jikoki kafirai ne tafsirun mina tafasir Jafar na kuma shi yana mutuwa nan na jin jiki na tafsirun min tafasir wa tafsir yaqul maluman tafsiri suka ce annabi nuhu suna mai duka sosai in an mai duka shi a shaƙe shi shaƙan da in an shaƙe mutum zai kai shi lahira shi sa in ya ji jiki shi suma in ya suma allahu akbar in ya tashi da ya daga hannu allahu akbar shi ce allah ya fe musu ba su sani ba allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun ya rab ya ubangiji na wanda suka aikata min wanga al'amari ighfir li qaumi Allah ka yafe musu Allah har yanzu na baka hankuri duk da abin da suka min Allah ka yafe musu wallahi ni hankuri irin annabi Nuhu bashi 900 years fa Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun har suka kai mana sabo yayi sabo sabo yayi sabo tamadaw fil ma'siyah washtadda alayhi minhum al bala sabo yayi sabo ba sabon da suka bari ba su yi sannan kuma ga bala'i yayi karfi akan annabi nuhu wantazara aljila ba'da aljil fala qarnun illa kana akhbath min alladhi qablahu annabi nuhu wantazara qarnan da qarn sai ya jira wanga karni in ba su yi imani ba she move haka yake ta move haka yake ta move har ya zo ya kai 'yan baya kafircinsu da wato mugun aikinsu na fin na 'yan gaba na 'yan baya na 'yan gaba na fin na 'yan baya haka abin ke ta zuwa kafircin na ta karuwa yana ta karuwa yana ta karuwa yana ta karuwa bayan Allah har ya zo ya kai iko Allah wanga kode zan fitir shi ne a yafi ko da kuma tayyana ta na'u نعم in ya sha duka ya tashi ya farka sai ya roki ubangiji Allah ya fi musu wanga ya fi yanga da nake muku bayani an yi shi kusan shekara dari bayan dari na jin matsalan da wani wasu ce da malam sani bara so yana jai zannan bara so yana jai kafirci bayan kafirci a bala'i bayan bala'i har suna iya su zauna suna cewa sohon ga yana tare da kakannin mugun tsoho ne bi ma'ana suna mu juna wasici kan annabi nuhu a aji annabi nuhu suna yi juna wasiti kan annabi nuhu a aji annabi nuhu gefe kar kowa ya imani da shi to wannan al'amarin ne annabi nuhu ya jira 100 years bai yi ba after 100 years bai yi ba after 100 years bai yi ba ya jira ya jira ya jira da ya gaji shekai kara wurin Allah ya yi wazin bai ya yi wazi 950 years ba an yi 100 years bai yi ba aka yi 200 bai yi ba aka yi 300 bai yi ba aka yi 500 bai yi ba 600 700 ba kudi ba ba dola ba ba siri ba yes shekaru ai ka san in ana kirga abu in ana kirga abu 100 sauki ne ko in za a kirga takalmi 100 ai sauki ne in za a kirga mutane 100 wanga shekaru 100 100 bai yi ba 100 bai samu kowa ba after 200 years bai samu kowa ba after 300 years bai samu ba after 400 years bai samu ba 500 bai samu ba duka bala'i zagi duka bala'i zagi ana cutar da shi har ya kai on the 600 years na shi makanin nan ya kai kuma shekara dari kuma na bakwai har ya kai na takwas har ya yi dawon ya yi dawon ya kai shekara dari tara yana wa'azi ya kai shekara dari tara yana wa'azi malam cikin shekara dari tara nan after 900 years nan she annabi nuhu ya dauki kuma yanzu an bar 900 kenan yanzu ana kwararan na nawa kenan za a je na 1000 kenan ko ba ka ba ya yanzu ko Allah sa yi barakallahu fik na na bai Allah a yanzu an kai na 900 900 na malam she aka fara tinkaran 1000 ana tafiya ana tafiya har aka kai 950 years 950 years nan gaba dai da annabi nuhu ya duba Da da ya yi tun daga first year da ya fara wa'azi har zuwa 950 years na ba shekaru shi ciki na gaya muku me ta kumanta na ce muku ba shekaru shi ciki na ce muku bayan 40 years sannan na 100 aka dora wani suka ce la after 50 years ne 900 900 ya fara mun gane ko wani spanish suka ce la after 2 and after 100 ne wani spanish suka ce after 250 years ne fara wazi sai sa 900 nan after 250 ne sannan 900 ya fara kun gane wannan karatu sai sa yayi 950 years nan sangama cutarwa she ya kai kara wurin Allah yana ga ma ubangiji Allah yace to Allah yanzu jiya inda muka saya kenan muka ce muku ya kai report ya kai kara ya je ya kai ma Allah labari ya koro ma Allah abin da ke tafiya zan tambaye ku Allah bai sani bane Allah ya sani ko bai sani ba ya sani shi ce to Allah ka aike ni Allah na bamu labari yace inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون تكاغا kaga كينا أي مي بياني bayani وعزي inni lakum nadhirun mubin Allah ta'budu illa Allah inni akhafu alaikum azaba yawmin alim nan ga kuma yace musu laqad arsalna nu'an ila qaumi فقال يا قوم إني لكم نذير مبين فقال يا قوم إني لكم إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله أن يعبد الله واتقوه وأطيعوه باوري نيكي سوبا نسنا عرفني لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم إني إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال يا قوم قال الملأ من قال الملأ من قومكم قال الملأ الذين استكبروا قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين الوزكنا في ذلك هيا قال يا قومي قال الملأ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون wanga na araf kenan suka ce nuhu wanda ya zo yana dawon tauhidi suka ce inna lanaraka fi dalalin mubin wallahi nuhu kai ta batatte ne shi ce ni a ah, laisa bi dalala wallahi ni ba batacce bane ai in ana neman shiryayye ba wanda kai suna na manzo dan aikin Allah dukkan kun ga nafi ku wayo nafi ku hankali nafi ku sanin daidai walakinni rasulun min rabbil alamin yace abin da ya kawo ni shine uballigukum risalati rabbi sakon da nike gaya muku ga da kuke cewa na batanna. sako ne da Allah wallahi kalma ba ko ɗaya nawa ciki dukkan Allah ne وأبلغكم risalati rabbi wa ansahu lakum ni na wakur ne bayan na jawo aya ina muku nasiha ku bi wa ana min Allah ma la na sani game da shi wallahi kuma ku sani ba kamar da annabi Yaqub ya gaya ma yaran shi abinda ya sani game da Allah ba sani ba yasa dukkanin al'umma baki daya abinda manzon ya sani ba wanda ya sani kun gane karatun ko sai ce uballi'u a ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum yanzu ka yana baku mamaki ne sakon ubangijinku ya zo daga gare ku cikin ku aka fidda mutum aka bashi wannan sakon shi zai baku mamaki kuma wannan inzar ne ba na zo zage ku bane wallahi ba zagi bane na zo ne muku magana mu gudu mu tare na zo ne in gaya muku Allah ya yi tanadin gidan aljanna ga hanyar da za a bi a gidan aljanna don Allah wanga shi ya bata da ni ya ce wallahi ana neman batatte shi ne wanda ya bar Allah shi yana bautan Allah yana bautan wani Allah shi ne batatte amma ni annabi Nuhu ba batatte ba ne to wanga duka shi ne gwagwarmayan da aka yi to bayan da ya gwagwarmayan nan ga kuma ai da Allah ya ce Nuh anzir qaumaka je ka musu magana je ka musu wazi min qabili an ya'tiyahum azabun alim Allah na aikan shi da ya tashi fa tafiya sai annabi nuhu ya je ce musu inni lakum nadhirun mubin أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم min ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون دي وازن دوكا bayani da na muku ga duka da inda muka shiga muka zakulo ayoyin duka mutanen da ya tara gaba da an ce 80 80 ga after 950 years kasan an kora shi da ya jira kuma diban albarkan yayi yawa cutarwan yayi yawa wani ya rafka mai sanda an zauna fira firin da ake yi ne mahaukaci ne baban babanin sun gaya mana mahaukaci ne mahaukaci ne ko ina ya bi mahaukaci ne mahaukaci ne matan shi na ce mai yara miji na mahaukaci ne kaku saurare shi ta wurin nan shi ce rabbi shi daga hannu don Allah in kai ka in kai abu kai abu Allah ya sa ka aiki ko ko ka gaji cikin abu kai kai kai ina kamata ka kai kara ina ka ka kai kara to shi yace qala rabbi in ni da inni da'utu qaumi laylan wa sai sanan kai kara kenan yana kai report yana ga ma Allah abin da yayi da ka aike ni na zo na yi wa'azin nan ga yanda na yi wa'azin nan inni da'utu qaumi laylan wa nahara فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا لا ينا جامع الله كنا ثم إني يقوى الله ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا wanga duka labari ke yake gama Allah Binda da yayi bayanin ga duka cikin 950 years nan kenan sai Allah kuma yace qala nuhun shi ce Allah bayan wanga dukan nan fa innahum asawni duk bayanin ga asawni sun kiya wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara suna da wani sarki sarkin yace kasu bi kowa kasu saurari annabi nuhu to shine yake ce wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara sun bar malan suka bi sarki sun bar ba annabi suka bi sarki shi yace Allah sarkin ma ga abin da ya gaya musu ya gaya musu wa qalu la tadharunna alihatakum wala ya ودا wa ya ولا wa nasara. Sun ce a barka Allah wa'azin da nayi ne sun ce ka abika suka gaya da mutanensu. manyan mutane da tawawa suka da dattawa da sarki suka ce la ta alihatakum na alihatakun da wadda da yauka da nasara allolinku kenan ka ku bar su awwal man ubida min dunillah awwal man ubida min dunillah wadda wadda shine farko Allah kai masu jada bayan Allah tunda Allah ya halitta ba taba bautan wani ma bayan Allah ba wadda shine farko sai saka ga larabawa ma sai ga ana kiran wani me abdume abduwud kaman shi ta arnin na amru ibnu abduwud ya zo ya kai suna daukan sunansu suna mai da kansu bayin wood shi sa amuru ma sunan baban shi wood sunan baban shi abdu wood shi sa wood ne turu Shi ne gumkin da aka fara tara Allah da shi aka fata aka fara dokan shi a hada da Allah shi sa Allah subhanahu ta'ala ya fara kawo shi suka ce ku bautata ma wud iyayen mu kenan malumma mu kenan jagororin mu kenan ba mu da wani alloli da suka fi su wa kalu la tazarunna آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا شيء النبي نو يتي مع الله وقد أضلوا كثيرا الله تكون وعزين سنبت الدجوة domin gabaɗin population wurin education 100,000 50,000 ko nawa ne 80 kurun nike shi da Allah an batar da dewa ko ba da ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجد لهم من دون الله أنصارا سألة تنو ينزمي كيسو da ya koro wanga duka ya kare sai Allah ce to nu barin gaya maka lan yu'mina min qaumika illa man qad aman baka sani bane tun da ka kawo kara wuri na yanzu zan gya maka wanda suka sauran nan ba imani ya kare eh ya kare ka ce inni da'awtu qaumi lailan wa nahara kai kaza kai kaza na gani kai kokari 950 years to ina son ka gane kaga kana yi bai yi ko Allah ce eh annabi nuhu ya ce eh kana yi bai ya ce eh ya ce duk wanda suka sauran nan ba su imani ya kare a ah. Allah ko guda ya ce ko guda wanda da su haifi ma kafirai ne kafircin su ma ya fi wanda suka haife su layyali du illa fajiran kafar aka Allah ga mai ba su kafirai ne zalla sai ya ce to shi kenan Allah tun da haka haka ne kuma ba za su yi imanin ba to ni ga addu'a na menene addu'a رب ala تذر على الأرض kafiri na dayyara إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا شسا وانغا يندا أكا نبنو يا أدوان كينا والله يا كي كل أدوان كي مسألة يا في مس باني هنك تشفكم يا كي أدوان كي الله يا في مس أما يا كي مقرأ ya kai karshe sai wanga addu'a yace rabbi la tadhar ala al-ardi minal kafirina da yara ya ce to Allah to kaka bar gidan kwana ga kafirai ya kare innaka in tazarhu yawa Allah in ka bar su in ka bar su in tazarhu in ka bar kafiran ga ba wani aiki da za su yi wa yudillu ibadak batar da bayinka da su yi sannan kuma mai walan yalidu illa fajiran kafara yaran da suke haifa tatattun arna ne miyagu mutane ne da annabi nu ya daga hannu ya yi wanga addu'a Allah ce nuhu an karba magana ya kari. Eh, ba annabin ya yi addu'a Allah na karba ne eh, rasul jarima ba wani ba wani wali da ya fi ba annabi annabawan su ne waliyai ko wani wali ko yana bayansu wai masinja ne ana yi yana yi ba annabi na yi yana shakka nuhu bai shakka ba zo ka jami'in da ya shakka eh, wai yana yi yana shakka wai ba annabi yana yi yana shakka wato kama annabi nu yana addu'a ga yana mai kenan ya annabi nu zai shakka Allah kai ga ma wai kai ga kasan ana yi addu'a kai kasan addu'a balantana annabi wai ba annabi na yi yana shakka wallahi rena hankali mutane ne to amma mu da muka gode ma Allah shi Allah ya bamu ya bamu hankalin da in yana magana ma shi mu ga shi toto ne shi da kanshi wallahi wallahi bai da hankali ma sam babu adabin da ke addu'a ke shakka ba shi ba shi sam sam sun san Allah sun fi kowa sanin Allah tuhuma annabawa da suna shakka na nuna cewa kana da karancin fahimta ko kuma a'a ganganci ne in ganganci ne yana kai ka zuwa ga kafirci ya za ka tumanci wai ba annabi na addu'a yana shakka ko yayi ko bai ba annabi ai kai zaman ka musulmi da ka san addini zuwan ba annabi ne duk abin da ke fita bakin ka manzo ne da ba annabi amma har kai ka ce wai kai wai kai kana ganin kama eh amma wali wali to ya kai wali ma ya bautaci Allah har ya zama wali har ya zo yana addu'a karatun ba annabi ne da manzo in aka tara ku ba ku da hankali shi ata muku wauta shi gode da Allah da ya mu ahlus sunna wal jamaa gode da Allah da ya mu ahlus sunna Allahu akbar Allahu akbar رب ce yawo ubangiji. الأرض من الكافرين ديارا يتي ياو أبنجي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ياو bar mu كابر kwana ko da. duba ko da girman gidan sun tsuni ka bar musu ya ce innaka in tazarhum yawo Allah in ka bar su ba su da wani amfani ba su da wani amfani shebatar da bayan Allah sai Allah ya ce nuhu na karba magana ya kare to daga nan ne Allah ya ce wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qawmika na'am wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qawmika uhiya ila nuhin muyi wa'ayi zuwa ga annabi nuhu lan yu'mina min qawmika babu daya da zai imani a cikin al'ummanka illa man qad amana wanda suka riga suka yi imani nan ya tafi ya kare ka san Allah ya gagara ga fasaha da iya magana da zalaka da hakuri da uslubi amma duka bai tara mutane sun kai dari ba shi san annabi nuhu ya zo kiyama ya zo mutane 80 ke bayan shi kamar da dai malumin tafsiri suka fadi ko kuma a'a iya wanda ke bayan shi ɗan kadan ne don Allah ya ce wa ma ma'ahu illa qalil shi ce illa man qad amana sai kamar yana tambayan Allah da mata na ya ce ai matanka tana ciki na riga na rubuta mata hallaka wa kuma Allah ce ɗanka kuma na ciki shi ma ya hallaka dan ba annabi da matan ba annabi in dai sun hallaka to ina son ka gane cikin addini ga dangantaka bai komi shi imani dangantaka cikin addini ga bai me bai komi shi sa ku bar dokan dangantaka zamantakewa unguwanmu kabilanmu shi ba komi bane duba kan wani akida yake kwatakwali ne can ba ne farfar ne bari bari ne fulani ne shi ba ne don suna sunna ne sakon yana bin Allah da manzo ba kuma shi ne batun akira ne a ba komi bane ya sakanin shi da Allah yake amma wani batun wai dangantaka mutumin mu ne yayana ne kanin babana ne limamin mu ne duk aikin banza ne ya sakanin shi da Allah suke in bai san Allah ba to dan iska ne kawai ya kare shi sa shi sabai suka auna wani ya bar man shi mutane biyu suka bar iyayensu sabai mutane biyu suka bar iyayensu musu abu umair da sa'ad bin abi waqas sa'ad bin abi waqas ina jin abu ubaida shi kun san dai ya bari baban shi domin in dai ban kuskure ba abu ubaida ta bin jarrah an je yaki baban na cikin mushrikai shi yana cikin sabon manzo Allah ana yaki shi yana gudun baban baban na biyo shi shi shi shi ne ya bi tana in ya je kan ya kai baban ya kai wurin in ya kai ka baba ya barun shi ce baba tun da ka kiya to ayi ta takari shi aka yi ta takari baban ya fadi ya je lahira amma abu ubaida na cikin al'asharatul mubashsharu da biljanna sa'ad ibn abi waqas ya bar mai shekama Allah yana cikin al-asharatul mubashsharuna bil janna abu abubakar baban shi ya taba taba manzo Allah ya kunna masa mari yana cikin al-asharatul mubashsharuna bil janna <laughs> La لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد wa ورسوله eh wallahi limam wallahi garin mu gudawo wallahi maganar kabilan mu gudawo a'a in dai kabila na iya tasirantuwa haka ji dadin mutum ashe dangantakan Allah ya fi karfi kabila waye kabila in kaga wani in duba in kaga wani iya ga dan kabilan shi yanda yake yi kamar bude da kofar gidan aljanna nan da nan in da su albarka shi su fara yare su fara yare a aje ka gefe ana yare kabila kuru to mun ji in kabilanci na bari yana iya hada ku da Allah ce inna waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila ta'arafu. in kabilanci na wannan ashe shi ne dangantakan Allah da manzo Allah shi yafiya shi yafiya kamata bar da abin alaka koyi karfi amma ba ruwanmu da wannan ba ruwanmu da wannan mun kama wani abu daban garinmu guda unguwanmu guda mutumin kuma shi ne ai wanga mutumin kuma shi ne ai wanga mutumin akra ne wanga mutumin tamalle kai mu ba ruwanmu mu ahlus sunnah wal jamaa Allah eh, ku batun sunna da mu ku sunna da mu muqaddara un wannan ya dame ku wannan na da muhimmanci wurin ku to mu ma ya kamata ku sani ahlus sunna da muhimmanci wurin mu kun gane karatun ku ai na kuna da muhimmanci wurin ku mu ma akidar sunna yana da muhimmanci wurin mu shi yasa ga ko ina muke cewa ahlus sunnati wal jama'a at-ta'ifatul mansura al-firqatul najiya ahlus sunnati wal jama'a eh gashi nan zaune nan gaba wangare nan ga wani songa shi ke jan qur'ani ba barbare na fasarawa ba wani batun wani bari bari fulani camba kwatakwali a'a ahlus sunna me wal jama'a gashi yana jan qur'ani da mu bara sallah ko baka ba shega da an kabbara no wanda zai fara kabbara wannan shega ga dan songa ya kabbara she ajiye she can ba kuma ya zo kafi eh can ba na ba da sallah a cikin limamu akwai can ba ba ku san shi ba a tajudi tajudin can ba ne a kai baka sani can ba ne shi sa ga shi abin ga malam musamman ba sa kai fa eh sisala sisala ke fara allahu akbar shi sala ya kama ya sauke qur'anin cacab kuma sai salihu hafizi hifzi shi mafi na kowa yana saukewa she malam umar shi ma gai she shi ma kama shi ma yana saukewa sai malam fahad shi ma bahaushe she ya kama yana saukewa she ni ma babarbare she ni manzon kama ba wani batun kabilanci ciki kitabu me amma akwai masallacin da zaka je kaga sawun gaban duka kabila guda ne Eh, ko ba su eh, eh, kabila kai hatta ka san turan ga kai ka je ka ce masallacin suwa ne masallacin suwa ne kabilan sallake cikin masallacin in kai wasa ka je juma ka after layi an fita kai layi sun san kansu Allah ya kiyaye shi sa dangantaka bai da ne cikin tafiyar suna ba ruwan da wani dangantaka ma ka ga inda da ka yi aure ba ruwanka ni ban aure shi fulani ni irina ni ba aure shi ba a kai fulani ne nemi busanga busanga ya nemi wa farfar farfar bari gombe bari bari kan jaga shi nan magana ya kare kore bahaushe da gwari shi nan ba wani ba wani ka mu yarbawa ne ba mu kaza mu hausawa ne ba mu kaza kai da ka zama bayar bai ko ka zama haushe kanka ya taba wuce inda kanmu yake ne ko ka taba kana tafiya shi ka fly ka kai sama na farko wanda ka bai kai ko'ina innaka lan innaka lan takhriqa al-ardha wa lan tablugha al-jibala tula dangantaka bai komi wallahi inda dangantaka ne na ransa da Allah da chamber and hall ko flat ko gidan mata annabi nu abin kallo ne amma ina gashi nan ba annabi manzo matarsa kafira kafiran da sun shiga wuta ma ba fita da yaron shi kuma tun da kafirci ya shiga ciki ba da kafirci ya shiga tsakanin kai da wani in shi kafiri da kai musulmi dangantaka ya kare shi yasa ake cewa abin ga sunan shi ul irth ul irth nawa ne thalathatun ul irth shine me na farko ikhtilafu dinin sabanin addini shi sa. kafiri da musulmi addini ba wani addini ba wani dangantaka ya kare magana ya kare shi sa ga wanga duka baki daya mata na ciki Allah ce matan ka na ciki lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala fala tabta'is bima kanu yaf'alun fala tabta'is bima ka فلا تبتئس بما كانوا يفعلون تبتئس الابتئاس شيني bukin ciki. don yana shiga cikin kunci damuwan na yawa sha Allah ce a ah, ba su imani magana ya kare zan halaka da su ne bar damuwa da su kun san abin da yasa Allah ya hana shi damuwan ya za ka damu da kafiri <laughs> Allah ce diwa farko kana damuwa ba problem domin kana Allah Allah ka ga su yi imani a dai akwai mu'minai ciki shi yasa kake damuwa yanzu abin da nake son ka gane ne la tabtais kaka damu me yasa kai damu sauran kafirai ne ba damuwa da kafiri fala tabtais bima kanu ya falun shi ce to Allah inda fala tabta is bima kanu ya falun yanzu me zan yi shi Allah ya ce masa mai malam Musa wasna'il fulka bi a'yunina wa wasu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wasna'il fulka ya kai annabi nuhu isna'il fulka je ka kera jirgin ruwa go and construct je ka eh, abin nan ka kera jirgin ruwa wasna'il fulka bi a'yuna je ka sassake jirgin ruwa jirgin ruwa Allah ce eh ya me za da Allah ce kai dai ce ni na ce ka je ka jirgin ruwa kuro kaga halaka ya halaka kenan za da ki mataki kansu kenan shi annabi ne ce to shi na Allah za mu yi wanga bin ubangiji Allah ce je ka sassake jirgin wannan bi ayunina kan idanuwan musu Allah subhanahu wataala ya za don barin ja muku ranar da Allah ce ma annabi Nuhu ya je construct wannan ship nan go and construct the ship ko kuma je ka yi wannan jirgin wannan gabanin annabi Nuhu ina son ku gane ba a taba jirgin ruwa duniya ba mm. <laughs> me ake ce ma jirgin ruwa ba wanda ya san shi ba shi annabi nuhu ne farko wanda aka ce ma je kai jirgin ruwa bi a ayunina shi Allah ce masa bi a ayunina ya kai annabi nuhu je kai yi shi a kan idanuwanmu sannan kuma da me kuma wa wahayina wa wahayina da wa'ayinmu bi mana da koyarwanmu shi tambayi Allah menene jirgin ruwan ya zai jirgin ruwan Allah ce kaka damu je kai dai mun maka mu za mu gana maka ya zaki. sai sa maluma sun ce da annabi nuhu ya je Eh, in ka ji wurin batun jirgin ruwan gan kana jin maganganun malamin tafsiri she ka tuma akwai wanda suka ce jirgin ruwan nan itacen da za a jirgin ruwan da shi shan da annabi nuhu ya je ya shuka wannan itacen ya jira ya yi shekara dari sannan ya girbe ya zo ya busar da itacen kuma shekara dari mun gane bayan da ya busar da itacen shekara dari sannan kuma ya doki ko shekara dari kuma ya jirgin ruwan shi yasa jirgin ruwan kurun ai 300 years amma haka Allah ya fadi Allah bai fadi ba ya waye koyar da shi Allah ya ce wasna'il fulka bi ayunina je ka kera jirgin ruwa bi ayunina Allah ya ce ayunina malumma aqida suka ce ubangiji Allah subhanahu wataala ba siffata shi da siffofin bayi mun gane ko in an ce ba siffata shi da siffofin bayi shi ne in yana da in Allah ya yi bayanin ido duk siffofin da Allah ya yi bayanin siffofinsa ka yi guntu ka kamanta shi da siffofin bayi amiruha kama ja'at mu yi ta yanda ta zo amma bai yiwa da Allah ya ce bi a ayunina she kana she kana nuna naka idon nan kana ce Allah ya ce bi a na. a ba irin naka idon ba. akwai wanda suke cewa kama ai tun ai ido ya za ce Allah na da ido wato irin ido mu kenan ai kai da kankan kai wanga tunanin na gwada cewa ma kai inda karatu ya bi baka bi ba kai jahili ne kuma tunaninka kankani ne kun san me sa na fada ka don Allah yanzu ai muna da ido su suna da ido ko bai da ido idon su su irin namu ne amma suna shi ido ko ba suna shi ido ba ido ido ne amma kowane ido da idon shi ya sabe yi wa ka don an ce Allah ya ce bi ayuni na ka ce wato yanzu irin ido mu kenan kai kai kai wane ne kai idon kai kama da na Allah laisa ka mithlihi yanzu zan tambaye ku ai wani ya ce ai kwayan ido ne da su kaza kaza to ba damuwa zan tambaye ku a karkace yana da ido ko bai da ido ai sunan idon karkace ido amma irin idon karkace ke kake da shi in yanzu ma in na siffa in in ka ji karkace zai magana ko kwaguwa zai magana she kwaguwa ya siffata idon ka irin nashi don Allah bai zage ka ba eh yanzu ko cikin magana ce dubo wani idon shi kamar na akuya a ni za zagi to haka kuma ka yi guntu ka siffata idon ka da na Allah yi guntu baka isa ba tun da in an ce idon ka kamar na chimpanzee baka yadda in an ce kamar na shanu baka yadda dubo wani kafan shi kamar na shanu ya yadda kwalfatonsa kamar na jaki ya yadda shi sa na jaki daban naka daban na Allah daban naka daban laisa ka mithlihi shay ba irin Allah ba irin Allah wasna'il fulka sai ce me bi a'yunina sai ce me kuma wa wa'yina Wayi da wa'ayi mu bi mana da koyarwa mu akwai malumar suka ce ya akai annabi nuhu ya sassake jirgin ruwa da ya zo kurin ya je ya nemi kayan abinda zai doki ya yi jirgin ruwan da shi ana gaya muku gabani ya jirgin ruwa ba da ya fara yi shi yasa da ya je ya doki kayan jirgin ruwan kayan kafinta ya tara gaba da ya malam malam da ya fara fafafafaf yana yi shi ke na shaka jirgin ruwa na sayawa yana yi yana sayarwa lafiya Allah ya koyar da shi automatically akwai wanda suka ce a yuni na wa na jibril ya sauko ya gwada mai ya zai yi shi bi na nake son ku sani ne in Allah zai sanar da mutum abu yanda ya ga dama haka yake yi ya ce wasu na'il fulka bi a yunina wa'ina shi ke na sha nuhu ya je ya fara da ya fara sha Allah ce mai musabi wala tu khatibni fil ladhina zalamu sha Allah ce la tu khatibni fil ladhina zalamu wala tu khatibni fil ladhina zalamu kullum kana cewa in yafe in hankuri Allah sun yi laifi amma ya fi musu Allah yi musu rangwami ya ce daga yau ga tun da ka fara jirgin ruwan ga kaka kara min magana kan wani kafiri hmm. annabi nuhu ka fara jirgin ya ce eh ya ce tun da ka fara jirgin ruwan ga ban son ka zo wurina ni Allah ka daga hannu kana ce Allah ya fema wani cikin kafiran ga la tuqatibni fil ladina zalam kamar annabi nuhu ya ce Allah ya ya ce ya ce me innahum ya ce dukkan su baki dai zan nusar da su cikin ruwa ne o oh, dalilin jirgin ruwan kenan Allah ya ce dalilin jirgin ruwan kenan eh zan musu azaba ne amma da ruwa Allah ya zaka Allah ya ce bar mi abina na yi azaba da ruwa da ruwa zan azaba farkon azaban da Allah yake da ya kulla aluma ce zan abin da zan musu kenan la tukhatibni fil ladina zalamu kaka zo bayan wuri yayi zafi azaba ya azaba she ka ce Allah wallahi naga suna jin jiki shi sa Allah ya fi musu Allah ce a kulka kai wannan kun san muna iya akwai tausayi ko kana iya ka kai mutum kotu ka ji ka sai ka ce a kyale shi akwai wani barin ya muku da annabi nuhu Allah ya ce wala tukhatibni fil lazina zalamu don ku gane siffa wani ya kashe baban wani wani ya kashe baban wani shi aka kama shi aka yi shari'a za kashe shi an dace za yi kashe har ranar kashin ya kai ga wanda za kashe an zo an aje shi yaran najira za yi kasas malam kowa na saye yaro karami cikin su da shi da umman shi duka kowa waliyu dam ne su duka suna saye yaro karami cikin su da ya ga ana jan aya an nafs bin nafs ana zuwa na koma ga takobi na hannun mai shi abin ganna shi mai yankan kan saudiya mai yankan kan na kaga ya sa irin rawanin ga ya sa rawanin na ya lallauya ko ina baka ganin ko ina shenan ga ga wukan na hannun shi yana zuwa yana komawa kamar yana fira da kai yana fira da kai yana zuwa yana komawa da an kai kan aya na shim ga kai ya fita kamar gwanda da ya kai ya fita no shabar ya je shiga motar shi ya wuce kar wani ya gane wane ne shi ma balle a bi shi yaron nan da ya ga wukan nan a je a komo zai tsara share daga hannu lafiya ya ce wallahi shi hakkinsa hakkinsa da ke cikin wuga mutum ya yafi baban shi kashe amma ya ce ya yafi tausayi dan adam na da tausayi to she in dai mun ga muna cin tausayi kana jin ba annabi bai fi kowa tausayi ba shi Allah ya ce eh annabi mu ban son in na fara azaba ka daga hannu kana cewa yin rangwami la khatibuni fil na zalamu innahum shi ya ce to Allah na ji da ya ce na ji to in Allah ya maka magana wallahi akwai dalili annabi nu kaji ji ka gamsu na gamsu ka yadda ce Allah ai yadda da kai shine imani ya ce to shikenan mun an dace za halaka da su an dace shi Allah ya ce to a cewa da magana na ja mu je malam Umar ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه نعم. وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه نعم قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون الله أكبر فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل نعم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها inna rabbi la ghafurur rahim ikon ya tajiri bihim fi mawjin kaljibal na'am wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunay ya bunay yarkam ma'ana wa مع الكافرين قال فآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين الله أكبر وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين قال رب إني إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم بارك الله فيك أحسن الله إليك bayan babu shakka a yanzu dai annabi nuhu yana nan yana fama yana sassake wannan jirgin ruwa kuma Allah ya ce masa kada yi bayani ka a zuwa yi bayani kan waɗannan kafirai baki daya to shi sa za mu gani annabi nuhu da Allah ya ce kada a zo a yi bayani kan kafirai ka a zuwa yi magana ana neman wani rangwami shin ya nemi rangwami ko ba zai nemi rangwami ba to wanga ina jin da in Allah ya kai mu gobe da ikon Allah ya zo cikin mu insha Allah اللهم أرنا الحق حقا ارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل ارزقنا اجتنابه لا إله إلا أنت سبحانك kunna كنا من الظالمين